رب العالمين وسلي وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mahalicin kowa da komai wanda ya bamu lafiya ya kuma azurta mu da sake haduwa a wannan rana ta juma'a a kuma wannan lokaci dan ci gaba da tattauna akan tarihin bayan Allah na ƙwarai magabata muna tattauna akan na asma'u mun kammala mun yi alƙawari cewa za mu yi magana akan abdullahi ibn zubair danta irin jarrabawa da ya gamu da ita a rayuwa daman shi wannan shiri yana ɗauke ne da bayanai dangane da hali da rayuwar da magabata suka yi nasarori da suka samu da kuma jarrabawa da suka samu don mu ga mai koyi da su kuma mai haƙuri dangane da ibtila'in da suka gamu da shi mu ma Allah zai iya jarabar mu nana asma'u Allah ya girmama ta Allah ya ɗaukaka ta yar gidan sayyidina Abubakar ce kuma matar Zubair ibn al-Awwam ɗaya daga ciyan aljanna da Allah musu alƙawarin aljanna kafin su mutu sannan Allah ya bata wani babban ɗa mai matsayi mai daraja abdullahi ibn zubair amma duk da yanayin da ta shiga duk da halin da Allah madaukin sarki ya girmama ta to bai kyale ta ba kuma sai da ta shiga jarabawa idan wannan yana nuna wani abu yana nuna mana lalle mutane ya kamata sani cewa Allah zai iya ba mutum babban matsayi kuma ya jarabe shi tana da ɗa mai suna Abdullahi ibn Zubair ibn al-Awwam ibn Khuwailid ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay ibn Kilab ana ce da shi Abubakar ko kuma Abu Khubayb duk sunan shi ne ko alkunyarsa ne alƙurashi al'asari abdullahi ibn zubair za mu tattauna a kansa da yadda aka kashe shi hajjaj ibn yusuf al-sakafi ya kashe shi amma yana da wani tarihi mai ban sha'awa shi ibn zubair na farko dai shi ne awwal mauludin wuli da ba da hijira bil madinati min al-muhajirin tun da aka hijira daga garin makka zuwa madina aka koma Allah ya tsaye da haihuwa ta tsaya kyam mutanen makka ba wanda ya haihu sai da aka ɗauki lokaci ba haihuwa har Allah ya kawo haihuwar Abdullahi ibn Zubair shine mutum na farko bayan an yi hijira daga makka zuwa madina shine na farko da aka fara haifa mutum na farko da Allah ya kaddara mutanen makka suka haifa a madina mahaifiyarsa na gaya muku asma binta bakar kenan za ta kai ne ta yi hijira da shi tana ɗauke da cikinsa ta yi hijira ta haife shi a ƙuba farkon su madina kenan a ƙuba ta haife shi duk da wasu malamai suna cewa ta haife shi a shawwal ne shekara ta biyu bayan hijira amma wannan ruwayar ba ta da ƙarfi wasu sun ce ta haife shi tare da da Mus'ab ibn Zubair da wasansu zancen farko da shi yafi inganci saboda abinda Imam Ahmad ya ruwaito daga Nana Asma tana cewa ta ya dauki cikin Abdullahi ibn Zubair da muke magana a kansa ta ɗauki cikinsa sa a Makka tun a Makka ta ɗauki cikinsa ta ce na fita da shi zuwa hijira madina na zo garin madina fa nazaltu fa walattuhu na sauka a madina na haife shi bayan ta haife shi ta ɗauke shi ta kashe gurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ɗora wa annabi shi a cinyar sa guda biyu sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce a kawo masa dabino ɗanye irin gauɗi din nan ɗanyen dabino ba busasshe ba yasa sa a bakinsa ya tattauna wannan dabino sannan ya tofa a bakin shi abdullahi ibn zubair abu na farko da ya fara shiga cikin cikin abdullahi ibn zubair bayan na na ta haife shi ne yawon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsarki ya masa abin da ake cewa tahnik idan a haifi yaro a tauna dabino a sa masa a cikin bakinsa ruwan dabino kenan sannan ya masa addu'a ya ce Allah ya masa albarka daga nan ya zama shine awal maulud wulida fil islami bil madina shine mutum na farko da aka fara haifa a musulunci a garin madina kamar yadda imam ahmad ya rawaito da isnadi ingantacce a sharadin bukhari da muslim abdullahi ibn zubair sahabi ne babba ya yi ruwaya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abdullahi ibn zubair ya yi ruwaya daga babansa zubair bin al-awwam ya yi riwaya daga umar ya yi riwaya daga usman ibn affan sannan da sauran sahabbai shi ma kuma an ruwaito daga gare shi a cikin tabi'ai ya je yaƙin yarmouk ghazwatul yarmouk ko waqa'atul yarmouk tare da baban shi zubair a lokacin amma yana yaro rami akwai huduba da sai na umar ya shahararren hudu da ke cewa hudubatu umar biljabiya ya halarci wannan ya haddace ma hudubar ga baki daya kuma ya zo dimashq ya halarci yakin al-qustantiniya sannan yaki ne sannan ya sake dawowa dimashq din karo na biyu an yi masa mubaya'a da halifanci a lokacin yazid ibn muawiya lokacin da yazidu ya rasu Allah ya bawa Abdullahi ibn Zubair galaba akan mutanen hijaz duka sun bi shi da mutanen yaman sun bi shi da mutanen iraq da misra da khurasan da sauran garuruka na sham amma banda dimashq ainihin dimashq garin dimashq ba su yi masa mubaya ba an yi masa mubaya a gaba ɗaya shekara ta 64 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama alhamdulillah a lokacin mulkinsa ibn zubair imam ibn kasir ke cewa kana nasu da khairin fi zamani mutane suna cikin alkhairi kwarai a lokacin zamaninsa a lokacin mulkin ibn azubair riwaya ta tabbata kamar yadda ya na asma ta ce ta fita daga makka tana dauke da cikin haddi zuwan su madina ta haife shi a can gurin amma cikin abin da aka ruwaito wani abin sha'awa da ban mamaki aka ce lokacin da aka haife shi musulmi a madina suke takabbar allahu akbar allahu akbar saboda farin cikin haihuwarsa allah ya girmama shi duk musulmi suke takabbara abdullahi ibn umar a an ruwaito cewa ya jiyo karar sautin wato sojoji ko rundunar yaƙi na sham a lokacin da aka kashe abdullahi bin zubair wanda za mu yi bayani insha Allah a kan kisan ibn zubair so kamar yadda riwaya ta tabbata wannan ba ala abdullahi bin zubair Allah ya girmama shi lokacin da haife shi ibnu kasir yake ba da labari a cikin bidaya wani haya sai da aka kabbara a garin madina sannan ranar da aka kashe shi ma sai da aka bi kabbara kamar da ibnu umar ya ruwaito allah masa rahama akwai wasu maganganu da ake faɗa a waɗanda ya kamata mu kan kansu ba su inganta ba da dai ana ruwaito amma dai ba su inganta ba cewa sai na abubakar lokacin da yassa ta haifa masa jika shi ne ibn zubair ya ɗauki yaron ya yi ɗawafi da shi a ka'aba yana cikin tsumma sai na ya ta yin ɗawafi da shi wannan ba haka bane ibn kasir ya ce kuskure ne wahami ne a madina ne ya zagaya da shi saboda murna da haifuwarsa kakansa kenan abubakar ya ɗauke shi a cikin tsumma ya ta zagayawa yana nuna mutane na cewa to ga jika nan fa ya samu ga jika ya samu ibn zubair mutum ne wanda yake um, uh, an ce eh, gemunsa ma gemunsa bai haɗu ya zama cikakken gemu ba uh, sai da ita shekara 60 kamar shagiri-shagiri ne irin mutane da gemunsu baya fitowa da wuri da sauransu dangane da sifar uh, halittarsa kenan wanda za mu ƙara bayani a bayan insha ta'ala urwa ya ruwaito manzo Allah sallama wata rana an yi masa magana dangane da wasu yara da suka taso akwai abdullahi ibn ja'far da abdullahi ibn zubair da umar ibn abi salama sun taso tare aka ce manzo a ka kai musu mu baya a amana shi yara ne masu kokari sai su samu albarkarka a kuma ya zama suna da ambato aka zo da su wajen annabi sassan suna yara gashi dai sai suka yi ta kamar yaranta haka kamar suna yin baya baya shi ibn zubair kawai ya su ba ya tsallaka ya je gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama shi annabi ya masa mubaya yake cewa inna hubnu abihi ya masa mubaya ce wannan yaro jarumi ne lalle da ne ga dan babansa mana irin kamar yana girmama shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ibn zubair mutum ne mai ibada kwarai da gaske in ana ba da labari wato a kan ibadarsa wallahi zai baka sha'awa kware da gaske an ruwaito cewa cikin ƙaunarsa da annabi sallallahu alaihi wasallam soyayya da annabi sallallahu alaihi wasallam da yake masa wata rana maza Allah ya bashi jininsa ya yi ƙaho ya bashi ce je ka zubar da wannan jinin ya je sai ya ɗauki jinin sai ya haɗe shi annabi ya ce la kan naru illa ta hillata ƙasa ba inda za a yi wuta ta baka sai dai warware rantsuwa annabi sun ya faɗa haka a wata riwaya ce ya abdullah tafi da wannan jini ka je ka zubar da shi yadda ba wanda yake ganin ka ka binne shi kawai ya ɗauki jinin annabi ya shanye a wata riwayar annabi ya ga alamar kamar bai zuwa ba ya ce fala Allah ka sharibta ko ko ka ji ka shanye jinin nan ne ibnu zubair ya ce kware shi annabi ya ce to wuta ba ta baka ba wannan hadisin an rubuto shi amma isnadin sa yana da rauni a cikin sa akwai wanda ake ce shi Ali ibn Mujahid mutum ne wanda yake da'if hadisin Imam Darqutni ya rubuto shi da Imam Tabarani Allah ya musu rahama gaba daya cikin sa. an ce mutum ne da in yi sujjada wallahi saboda dadewan da yake a sujjada har tsuntsaye hawa kan gadon bayan su suke dadewan da yake a cikin sujjada in ka gan shi sai ka dauka ko mutuwa yi idan yana sujjada wani lokacin yakan yi sallah tun daga bayan ishayi har sai asuba yi ta yi ta kuma sallaci sallah kawai ke da yi wani lokacin sujjada guda ɗaya. in ya kafa goshinsa tsabar addu'o'i da yake ta yi a sujada tun daga farkon dare sujada ƙwaya ɗaya sai an yi asubahi a wata riwayar imam ibn kasir yake cewa yace kana ibn zubair yaqumu laylahu hatta yusbiha yakan tsaye daren sa gaba ɗaya wani lokacin har asuba wayarka ulailahu hatta yusbih wani lokacin ruku'i kawai zai kafi. yana taiwa Allah kirari da ambatansa har asubahi ta yi to mu malam sai mu ga da mun Allah Allah muke mu mu idan mara eh, Allah bambancin mutanen da da na yanzu kenan bayan Allah Allah dai ba mu ikon gyarawa wata rana wani yake riwaya kamar yadda malamai suka rawaito wani yake cewa Ibn zubair ya yi ruku'i na ɗauki ƙur'ani na fara karanta suratul baqara na gama bai daga daga rukuyin ba na yi ali imran bai daga ba na yi nisa'i bai daga ba na ma'ida ya har na gama surutu ma'ida na rufe ƙura'ani na ibn zubair bai daga daga rukuyi kawai ba kaga wannan yake nuna yana koyi da irin sallar da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi yana yi a cikin dare yana tsawaita rukuyi yana tsawaita sujada wani mai riwaya ibn zubair yake cewa kamar da Abdul Razzaq ya rawaito ya ce wallahi na ga ibn zubair yana tsaye ya kafu yana sallah kai ka ce wata azara ce aka kafe ta ba ta motsi kwata-kwata sallar kawai ake ta yi imam ahmad yake cewa um, abdulrazak ya koyi sallah daga ibn jurayj ibn jurayj ya koya daga ata imam ata imam ata ya koyi sallah daga abdullahi ibn zubair ibn zubair shi kuma ya koyi sallah daga sayyidina abubakar siddiq kakan shi kenan shi kuma sayyidina abubakar siddiq ya koyi sallah ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashe wannan yake nuna duka abin da yake yi yana da tushe da asali daga manzan rahama sallallahu alaihi wa alihi wa kashe shi akai kamar yadda muka yi bayani za mu zo mai bayani insha Allah wa ta'ala in Allah ya so yadda cikin wannan darasi wata rana an tambayi Abdullahi ibn Abbas dangane da karatun Qur'aninsa ko ibadarsa Ibn Abbas yake cewa kana Ibn Zubair kenan qari'an li kitabillahi muttabi'an li sunnati rasulillah sun dai bayani ne akan Abdullahi ibn Zubair to mutum ne mai yawan karanta alkur'ani da bin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai yawan Allah da'a mai yawan yin azumi a sannan kuma dan gidan hawarin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam bodyguard na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masu kare annabi masu taimakawa annabi mahaifiyarsa ita ce bintu Siddiq innarsa ita ce na Aisha yar uwar kanwar mahaifiyarsa ne na Aisha Habibatu Habibillah masoyiyar masoyin Allah na na Aisha zaujatu Rasulillah mata Annabi sallallahu alaihi wasallama Ibn Abbas ce fala yajhalu haqqahu illa man amahu Allah ba wanda zai jahilci haƙƙin Abdullahi bin Zubair in banda wanda Allah ya makantar da shi ana ba da labari tsabar kushu'insa a sallah kushu'i tsoron Allah wata rana yana cikin sallah a gidan shi da daddare sai wata macijiya sai ta faɗo tana faɗowa daga sama ko rufin ɗaki ne ko mai ciyawa ne ta faɗo sai ta shaƙe wani yaro daga cikin 'ya'yansa mai suna hashin matan gida suka kwashe da ihu suka tsorata suka firgita ga yaro dai maciji ya shaƙe shi ya nannaɗe shi aka haɗu duk gidan abdullahi bin zubair aka haɗu don a kashe wannan macijiya suka kashe alhamdulillah suka samu suka kashe macijin yaron kuma ya kubuta macijin bai kashe shi ba shi hashim kenan duka wannan ibada da suka yi imam ibn kasir ya ce wannan kokari da suka yi shi kuma yana cikin ibada yana fa sallah ba bai yanke sallar ba kowai wayawa bai yi ba maciji ya shaƙe yaro har aka zo aka yi ihun kashe macijiyar nan amma wallahi bai waiwaya daga sallarsa ba to ga mu bera ma ya dan wuce <laughs> ba bera wata rana ana wata sallah ka zo da ni ana cikin sallah a wani masallaci wallahi malam sai wata gafiya ta fito daga wani kango gafiya da ramadan ne ana tarawih an ci kafa da tsoron Allah da takawa kuma ramadan ba eh <laughs> abba wala da gaskiya ta yanko in ga ma ita agigi sai mutane agigi ta ratsa tsakiyar masallacin nan ai gaba ɗaya malam da masu karyewa <laughs> da masu guduwa su bar takalma su da masu tsallakiya su bar sallayan su masallacin mata aka fasa gudu ihu jama'a an shiga uku wallahi an kawo hari masallaci kaza kaza duk gafiyan nan guda ɗaya ta faza mutane a masallaci sai can wani ya ga gafiya ta fita ce kai da ma gafiya ce ba ta duba rauni ba yanda wani zai kukan kura namijin gaske ya rungumi gafiyar ya kame ta amma ina babu so su dai sarraf magabata na kwarai in ana baka labarin su wato za su baka sha'awa cikin abin da ake faɗa ah, ah, abdullahi ibn zubair allah ya bashi abubuwa guda uku ba wanda ya isa ya jayayya da shi ya buga da shi Allah ya ba shi ibada in fi a cikin ibada ne da wala kaga wanda ya fi shi haka Allah ba shi shaja'a jaruntaka jarumin mutum ne wanda a cikin yakin da suke da hajjaj za mu yi bayani insha Allah ko yau ko zuwa wani sati ga fasaha da ubangiji tabaraka ta'ala wato ya bashi shi yasa sayyidina Usman ibn Affan ya sanya shi cikin mutanen nan guda uku wato a cikin jama'a nan waɗanda suka rubuta alkur'ani mutum hudu zaid ibn sabit sa'id ibn al'as abdurrahman ibn al-haris ibn hisham shi shi ne na hudunsu ga hudu ba Allah ya ba shi harshe na hudu ba sa'id ibn musayyab ya sanya shi cikin ya ambace shi cikin khutba'il islam tare da muawiya ibn abi sufyan da kuma ɗansa da sa'id ibn al'as da shi ma ɗan shi mutum ne wanda yake mai tawadu'u wajen sanya sutura da ƙanƙan da kai kana ganin su zaga mutum ne mai tsoron Allah ga sauti da Allah ya bashi idan yana yin sallah ga sauti da Allah ya bashi idan yana yin huduba Allah ya bashi waɗannan abubuwa da yawa da sauransu dangane da halittarsa kuma malamai suna cewa mutum ne siriri bayi da kiba abdullahi bin zubair siririn mutum ne bashi da kiba sannan a tsakanin idanuwansa guda biyu ko a goshinsa akwai alamar sujjada baki kirin a fuskarsa Allahu akbar Allahu akbar Allah ka ba mu ikon koyi da wannan mutane ga yawan ibada kasiran ibadaci mushtahidan wallahi yana da mu ishihadi sawwaman kawaman. ga tsayawa da daddare ga yawan azumi na nafila ah, kuma kuma in an je yaƙi yana gaba al- basi za anafa ga ɗaukaka da Allah ya ba bashi ga himma aliya himma maɗaukakiya an ce gemunsa kamar da na bayani ɗazu yana da hafiful lahya bai da tarin gemu da yawa irin yan siraran zarurrukan gemu ne a gemunsa kawai ah, babu gashi a fuskarsa in ba kaɗan ba irin saje ɗin nan yana da tarin gashi da yawa da yakan sauka har kafaɗarsa kuma gemunsa an ce yana rina shi kamar da lalle za gan shi ya yi kamar ja idan an yi magana akan wato wato wato kima da daraja da ɗaukaka da allah ba wannan mutumin wato za a ɗauki lokaci mai tarin yawa mai tsawo ba a gama ba a gama ba na sunan shi magana a kansa ba Allah ya girmama shi ya zama shugaba ya zama gwamna ya zama jagora a shekara ta 64 a shekara ta 64 ya zama jagora har ma ya shugabanci mutane a aikin hajji ana faɗa cikin ayyukan da abdullahi ibn zubairu ya gina ɗakin ka'aba a lokacinsa ya sake ka'aba gini kamar yadda manzo Allah ya bada shawara laula hadasatu ahdi ahdu qaumiki bil kufri la naqattu al ka'bata wa ja'altuha ala asas ibrahim wa inna quraishan hina banat al bayta istaksarat wa la ja'altu laha khalfan hadisin bukhari da muslim manzo ke tattaunawa da nana Aisha ya ce da ba dan mutane ke basu dade da shiga musulunci ba da na rushe kaba na sake gina ta na yi mata tsari irin na Annabi Ibrahim kuma da na yi mata kofa da za a shiga kofa da za a fita to wani abun Annabi bai samu dama yi ba saboda a lokacin mutane sababbin shiga musulunci ne in aka ce ana rushe kaba za a ta surutu a ce ai ga Muhammadu ma ya zo yana rushe kaba dan haka wannan yake nuna shi malamai masu da'awa akwai wani abin da ko da halal ne a yi shi amma idan aka gane mutane suna da raunin ilimi da karancin karatu ba za su iya fahimta wannan abin ba to a haƙura da shi sai a yi wani abin wadda sai a jira lokaci akwai mm. abin da wallahi ba za mu iya yin sa ba yanzu nan gaba jikokinmu da tattabakunan mu ne za su iya yi mm. amma yana da cikin fiƙe da'awa sanin ya kamata a harka ta da'awa da karantarwa ba a zuwa a ce wai komai sai an yi shi yanzu yanzu da zai yi a ce wai komai yanzu yanzu sai an yi shi ba ba zai taɓa yiwa ba akwai abin da wallahi ga shi dai a nassi a rubuce yake amma wallahi mutane ba za su bari ba da haka akwai abin da ake barwa lokaci akwai abin da ake jira kada mutane su zamanto masu wato masu gaggawa to kaga annabi bai yi ba da haka sai da lokacin ibnu zubair ya zo ya sake gina wannan wato ɗakin kaba ya yi mata riga ta alhariri da kuma ba wannan bane a jikin kaba din ya mutunta ɗakin Allah sosai kuma babban malami ne mai ibada kuma mutum ne mai bankwar jini kamar yadda na yi bayani mai yawan sallah da karatun alkur'ani alamar fuskarsa akwai kushu'i da tsoron Allah goshinsa baƙi kiri yake da alamar sujjada saboda ba ni sunan shi ibadarsa an ce Allah ya ba shi 'ya'ya dan a wata riwaya ibn kasir ya kawo a cikin albidaya wal nihaya yana cewa kana ibn zubair mi'atu ibn zubair yana da daya kai dari amma abin da zai baka mamaki malam saboda ilimin sa da baiwa da Allah ya mai kowane da yana da yaran da yake magana da shi dan uwansa bai sani ba kaji kai ibn kasir yace kullu gulamin minhum bi lughati ghairi lughati al-akhar takallan يتكلم lokacin غير lokacin الآخر yana yin magana da yaren da dan uwansa ba shi yake ba shi kuma ibn zubair in yazo duk yana musu magana da harshen su kowane yaro zai kira shi mai magana Ka ga kenan mutum ne ya san yarurruka kwarai da gaske wannan yake nuna muhimmancin musulmi ya zama yana da ilimi akan sanin yarurruka ka iya wancan ka iya wancan ka iya wannan yana da kyau kwarai kada mutum ya takaice akan sanin yarensa kadai a zai wa musulunci aiki in ya waɗannan yarurruka idan ka ga Ibnu zubair malam za ka ce wannan mutumin gaba ɗaya bai da sha'awar duniya kuma bai tanadi ya samu wani abu a duniya ba kwata-kwata babu wannan al'amarin a tattare shi ya gama sakin duniya ga baki ɗaya wallahi idan ka zo maganar lahira ku sai ka gaba abin da ya bari kai ka ce ma komi ma da aka ce a lahira ma yayi ma duk yayi mutum ne mai tsoron Allah mutum ne mai ibada kwarai da gaske ga kwalliya da ado akwai zuba turare malam aka ce in ya watsa turare a jikinsa in ya zuba turare ibn zubair a jikinsa wallahi malam ka ce kamar wato kamar turarensa kaɗai da yake sawa ya ishe ka kai jari kamar ka tattari turarensa mutum ne mai son turare ka sa annabi yana son turare mm. eh manzo Allah yana son turare an ce a riwaya duk inda ka je annabi ka je na ɗan shi wannan suna ya kamata mu raya ta kwarai da gaske aka ce ya ce ina ganawa da wanda ba kwa ganawa yana ganawa da mala'iku yana tsayawa ya sallah Allah ce ku zo zina ta kuma inda kulle masjidin so musulmi yana da kyau ya zama yana turare yana amfani da turare sunna ne daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ba mu ikon koyi da su saboda son turaren sa ka'aba ka'abar kanta sai ya je ya lakke ta da turare ƙwarai kuwa an ce a lokacin sa ka'aba diga take da turare to ai shugaba ne kawai kudin za a dauka ai ta sayan turare ana shafawa dakin Allah wato masoyin Allah ne da gaske ibnu zubair ina son Allah ƙwarai da gaske ya kana yutayyibul ka'abata hatta kana yujadu rihuha min masafatin ba'ida aka ce yana yana yana yana yi wa ka'aba turare daga nesa kafin ka zo ɗakin kaba za ka ringa jiyo ƙanshin turarenta fi ayyami bin zubair a lokacin abdullahi ibn zubair ibn al-awwam mutum ne wato masha Allah ya yi wa musulunci hidimar da baki ne a karance ne ba za a iya gama bayanin wato hidimarsa ba amma duk da haka Allah ne jarrabawa bayan wannan Allah kuma ya haɗa shi da wani shugaba zalimi shi ne hajjaji wani yusuf al bai kyale su ba kar ku manta wannan tarihi da zamu karanta mutane za su ji abubuwa baki abubuwan da ba su da daɗin ji kwarai da gaske yana da ciwon ji wallahi yanzu sai kaga falala wannan bawan Allah amma wallahi ma in ka ji labarin mutuwar sama da sai kai hawaye to ɗaya daga cikin illar a haɗu da shugaba da yake azzalimi zaka ga ba ruwansa da wane cewa wane mutumin kirki ne bari in ɗaga masa kafa mm. kisa kawai da zubar da jini da wannan kazuya ta kashe-kashe da zubar da jini wani abu ne wanda yake yana da wato a tarihi an san da shi amma munin yanayi yake sa haka yake faruwa Allah ya tsare mana rayuka, mu ya kare mu da karewarsa mahaifiyarsa wata rana ta aika hajjaj ibn yusuf tana ce da shi na ji labarin abin da ka yi wa ɗana na kisa ta ce Allah ya la'ance ka na hajjaji bin yusuf wani sarki ne jagora ne tabi'i ne amma kafin ka samu sarki a zalimi wanda izalinci al'ummar annabi ya cuci mutane irinsa wato za ka sha wahala to amma kuma kafin kuma ka samu wani sarkin da ya yi zalunci kuma ya yi wa musulunci aiki kuma kuma dai <laughs> ai da don wasu suna ta ma jayayya cewa wai shi kan wannan mutumin aikin alherinsa shi ya firin jani ko kuma aikin sharrinsa wato saboda tsabar aikin alherinsa hatta kai ga ara ganin ma kamar aikin alherin ma ya danne ma aikin sharrin nasa kuma ya kashe bayan ba kwarai wasu kuma suna ganin kai ai munin aikin hajjaj bai kamata ma har a waiwaice wani aikin alheri da ba imam zahabi insha Allah sati mai zuwa za mu zo magana akai yana da cikin malaman da suka bayani da tarjamar shi wani hajjaj ibn yusuf sakafi um, da ya zo ƙarshe sai ce kai wannan mutumi dai sai dai a tsaya kawai a barwa Allah lamaransa saboda wallahi aka ta lissafo maka abubuwan arziki da ta yi abin zai baka sha'awa kuma ta ce me ɗana ya yi maka ka soke shi ya ce ai da ni da shi ne muke rigaye itacen zai soke shi kenan ya gaya mata bakar magana ya ce asma kuwa nana asma ta ce ya kaskashe ɗana karka manta fa yar gida abubakar ne karka mm. manta matar ɗan aljanna ce zubair bin awwa sai ya gaya mata ya ce da ni wato da ni da shi muke tsere muke guje-guje don muje wajen wannan itacen da kiga an soke shi ya riga ni zuwa shi ne kika gan shi a soke malam bayan ya kashe shi ko ya sa an kashe shi ya sare kansa bayan ya sare kansa ya suka masa itace ya rataye shi a maka ya tsire shi kamar da ke tsire-tsire tsaye suka yi ta hawa kansa malam ana kallo karka manta fa shine mai mulki a lokacin shine shugaba amma saboda bala'in hajjaji abubuwan da ya ta yi wallahi ta kai ga mutane suka ta guduwa suna komawa wajen hajjaji suna neman su samu aminci saboda fitina shi ko na ibn zubair daman jari ne ya ce wala ba inda za shi yana nan sai da in yi shahada kuma hakan ya yi shahada ɗin mahaifiyarsa ta zo kan gawarsa ta yi masa addu'a addu'a mai tsawo amma abin mamaki a ruwayar aka ce duk addu'o'in da ta yi masa ko digo na hawaye bai fito ba ta juya ibn umar ma shi ma ya zo kan gawarsa ya mai addu'a ya mai addu'a ya faɗi alkhairi a kansa in allah sa da sati mai zuwa za mu yi bayani yaya aka kashe hajjaj ya aka yi hajjaji ya kashe abdullahi bin zubair insha Allah to gare ka nasu to malam Allah ya saka da alkhairi kuma da fatan amfana da wannan tarihi na magabata to sai dai kuma lokaci ba